الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله shi ne abin bauta mawa da gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba kuma ga Allah shi kaɗai ya kamata muminai su dogara a cikin dukkan lamuransu